manufar halittarka Allah ya halitta halittu ne gaba ɗaya saboda su kaɗaita shi da bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da haka mafi girman haƙƙi da yake kan bawa shine tauhidi mafi girman saƙo da zunubi da bawa zai aikata a rayuwar shi shine shirka da haka sai ya fara mai da magana akan shirka wadda kishiyar shirka shine tauhidi mana ana fara gina yaro ne akan ingantacciyar aƙida shine abinda wannan asasin yake nuna mana da haka duk abinda zaka gina ɗanka akai to ya zama asasi na farko shine ingantacciyar aƙida yana da aƙida mai kyau yana da aƙida ingantacciya to wannan shine tushen tarbiyya na farko da haka ya fara da cewa ya bunayya la tushrik billah asasi na biyu bari mu bi asas din a gurguje asasi na biyu sai Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amai asasi na biyu sai aka biyo akan bayanin haƙƙin iyaye a tarbiyyantar da mutum akan sanin haƙƙin iyaye kuma akwai uba wanda in yana da matsala da uwa to yana tarbiyyantar da 'ya'yan shi akan rashin mutunta uwar da rashin sanin girman uwa akwai uwa wadda in tana da matsala da uba tana tarbiyyantar da ƴaƴanta akan rashin ganin mutuncin uban da rashin sanin haƙƙin shi da mutuncin shi to wannan duka ya rushe tarbiyya ingantacciya da haka abinda ake gina ɗa a kai bayan tauhidi da kaɗaita Allah da ingantacciyar aƙida shine a gina shi akan sanin darajar iyayen shi ya san ƙimar mahaifin shi ya san ƙimar mahaifiyar shi duk wani abu da za ki yi a gidanki in dai kika sami 'ya'ya wanda zai taɓa ƙimar mahaifinsu to ki guji wannan abin haka kuma duk wani abin da za ka aikata in ka sami 'ya'ya wanda zai taɓa ƙimar mahaifiyarsu a cikin gidan to ka nisanci wannan abin da haka ka gina ‘ya'yanka akan kan ƙiman ganin ƙimar iyayensu maza da mata shine wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn anan a bangaren abin da ya shafi tarbiyya akan gina yaya akan tarbiyya gina su akan ganin girman iyaye sai kuma aka keɓance uwa ita kuma aka nuna cewa tana da buƙatar ita kuma kulawa ta musamman da daraja ba ta daraja ta musamman abin da ya shafi kulawa da iyaye sai Allah ya faɗi halinta ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyar ta ɗauki cikin shi rauni akan rauni ta wahala ta yi aiki ta yi wahala ta yi rashin lafiya ta sha duk wani abin da ake sha na wahala sannan ta zo wahalar haihuwa da damuwar haihuwa da ciwon haihuwa duka wannan ta yi saboda a nuna maka cewa bayan kula da haƙƙin iyayen gaba ɗaya to kuma haƙƙin uwa sama yake da sauran haƙƙoƙin wanda ba shi ba shi yasa bayan an ce wasainal insana walidaihi, sai aka ce hamalatu ummuhu ana ma mutum wasiya ga iyayen shi biyu uwa da uba sai kuma aka ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahan to ya sani ka sani kuma ga irin wahalar da mahaifiyarka ta sha kafin ta haife ka da kuma bayan haihuwarka saboda ai maka ishara akan cewa tana da haƙƙi sama da yanda uba yake da haƙƙi a kanka bayan an gina ɗa akan tauhidi an gina shi akan sanin girman iyaye da darajar iyayen da kuma ƙimar iyayen sai aka shiga asasi na uku menene asasi na uku Allah ya ce anishkur li wa liwalidayka ilayya masir haƙi na uku shine Allah ya ce ka rinka gode min ka rinka godiya ga Allah wa liwalidayka kuma ka rinka gode ma iyayenka da haka wannan haƙƙi ne daga cikin haƙoƙi na Allah kuma haƙƙi ne na iyaye godiya ga Allah da kuma godiya ga iyaye Allah sai ya haɗa wa'annan godiyar guda biyu a wuri ɗaya saboda har ila yau a sake nuna ma mahimmancin iyaye a kuma sake nuna ma suna da bayan haƙƙin mutuntawa da darajtawa to godiya kaɗai ita ma wani haƙƙi ne na musamman ka gode ma mahaifinka wanda ya dinga ɗawainiya da kai ya dinga nemo abin da mahaifiyar za ta ci za ta sha za ta yi tufafi har aka zo aka haife ka sannan ya ci gaba da ɗawainiya da rayuwarka asibiti ne abinci ne lafiya ne makaranta ne duk wani abu na rayuwarka wurin zama ne ya ci gaba da wannan ɗawainiyar sannan mahaifiyar da ta zo ta ɗauki ciki wata tara ta gama wahala da shi ta zo ta yi haihuwar wanda wahalar haihuwar ya zo ya shafa wannan ɗawainiyar ta wata tara gaba ɗaya sannan shayarwar da kula da rayuwarka ta ɗauke ka ta sa ka bacci ka tashi lokacin da za ta yi bacci ka takura ma rayuwarta gaba ɗaya amma a haka take son ka take ƙaunar ka take kulawa da kai ba ta yi watsi da kai ta wurgar da kai ba da haka Allah ya ce ka gode min kuma ka gode mai iyayenka mana idan ba ka gode mun ba ka gode mai iyayenka ba ka sani ilayyal masir zuwa gare ni za a koma akwai ran da zaka dawo ka same ni akwai kiyama akwai kabari akwai lahira zaka ga sakamakon wanda bai gode ma Allah ba za kuma ka ga sakamakon wanda bai gode ma iyayen shi ba da haka sai a gina ƴaƴa akan wannan asasin su zama masu godiya su zama waɗanda ba su da butulci kada a ɗora su akan butulce ma ni'ima duk wanda ya saba da godiya akan ni'ima to ba zai zama mai butulci ba da ana buƙatar a tarbiyyantar da 'ya'ya akan wannan gabar anishkur li ka liwalidayka ilayya al-masir asasi na hudu na tarbiyya Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilai Luqmanul Hakim ya ce ma dan shi wasiya ta hudu da nake maka shine wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar waɗanda suke komawa zuwa gare ni suke komawa zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka bi hanyar bayin Allah waɗanda suke komawa zuwa ga Allah masu inaba masu komawa zuwa ga Allah wanda suka kama hanya kai tsaye hanyar Allah suka dosa a rayuwa to idan za ka bi hanya ka bi irin hanyar waɗannan wannan gabar asasin da yake nuna mana yana nuna mana asasin suwa ka tarbiyyantar da 'ya'yanka su yi mu'amala da su da suwa 'ya'yanka ya kamata su yi mu'amala suwa ne ne abokansu suwa ne ne abokan mu'amalarsu da suwa suke zama a cikin gida mai suke kallo a cikin gida shin channel channel ɗin da suke kallo a gida suna cikin wata sabila man anaba ilai hanyar waɗanda suka koma zuwa ga Allah ne suke tafiya a kai ko ba ita ba ce, da suwa suke zama a cikin gida. Wayoyinsu da suke chatin gurub-gurub ɗin da suke, Facebook da suke bi, suwa suke bi suna bin sabila man ana ba ilai ko kuma suna bin wata hanyar waɗansu mutane daban. Dole kana buƙatar ka tabbatar da wannan ababin tarbiyya. da haka anan an tabbatar da cewa ba a so ɗanka ya bi wata hanya sai hanyar waɗanda suka ba hanyar Allah kama ‘ya'yanka da kace tarbiyya wanda kace so in ka tarbiyyantar da su ɗin ka samu aljannatan da aka faɗa suna bin sabila man anaba ilai ko ba sa bi suwaye abokansu a unguwa suwaye ƙawayensu suwa ne wani askirin ɗin gidanka a tv wa'yanda tashoshi ake kallo tashoshin na wanda suka ba hanyar Allah ne ko tashoshin waɗanda suka kauce ma hanyar Allah siris-siris da ake bi kullum ana cewa an kusa farawa an kusa farawa a zo a zauna yau a ina aka tsaya za a tashi a wuri kaza wannan sabila man ba ilai ne suke bi ko ba sabila man ba ilai ba ne? Daka idan akwai matsala a nan, to ka san asasi daga cikin asasi na tarbiyya ya riga ya gama rushewa. Kana buƙatar ka zo ka sake wannan asasin, ka nemo hanyar da za ka ɗora su a kan hanyar waɗanda suka bi hanyar Allah, su rinƙa tafiya a kanta. Don haka, wannan asasin yana da matuƙar mahimmanci a babin tarbiyya musamman a wannan zamanin. wanda kowa yana da waɗanda yake bi ko da baya fita daga gida kwata-kwata a wayar akwai waɗanda yake bi a social media akwai waɗanda yake bi a tv akwai waɗanda yake bi a satellite akwai waɗanda yake bi da aka kai aikin da Allah ya ɗora ma a matsayinku na iyaye Shi ne ka tabbatar da cewa hanyar da suke bi ɗin nan sabila man anaba ilai ne wata sabila man anaba ilai wannan shine wajibin ka kai a matsayinka na wanda Allah ya ɗora maka wannan nauyin idan kai sakaci da shi za ka ga tasirin wannan sakacin a gaba lokacin da ya kamata ka kwanta kai bacci to shi ne lokacin da bacci zai kare maka a rayuwa lokacin da ya kamata ki zauna ki huta girma ya zo kwanciyar hankali ta zo to a lokacin ce kuma lokacin ne farkon tashin hankali zai fara faruwa a rayuwarki saboda me saboda kin bar wannan asasin ya tafi a banza daga ƙarshe zaka zo kana cewa ai abokai ne sun lalata min da ai ƙawaye ne suka lalata min ya dan haka ya akai kika barsu su ba su dora su a sabila man anaba ilai ba tun daga farko waye ya rusa wannan tarbiyyar ke ce kika rusa wannan tarbiyyar domin ga abinda Allah ya sa kiki yi baki ba kin zauna kawai kin bar su da wayoyinsu su yi abin da suke so kin bar musu satellite su kalli abin da suke so kin bar musu dama su fita su kawance da wanda suke so to ta yaya ba za su lalace ba ba ki da hanyar da za ki hana su lalacewa da aka asasi na biyar na gaba sai luqman ya ce ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir yace ya kai dan dana ka sani cewa duk wata kwaya mi kankantar ta koda kwayar gero ce a ce a je a samu wani ƙaton dutse a jefa ta ko a je a jefa ta a wani daji mi girman dajin komi kankantar kwayar ya ce ya ce bi Allah Allah zai zo da ita Allah ya san a ina take a ina ta makale wane lungu ta shiga a wane saƙo take Allah yana sane da wannan a wannan asasin me ake so a koya mana me ake so mu gina kai? akai abinda ake so mu gina su a akai shine muraƙabar Allah su san cewa duk inda suka shiga Allah yana kallon su Allah yana tare da su ba muraƙaban mu iyaye ba ai duk inda kika je ina sane ai duk inda kika shiga ana ina sane labari na zuwan mu a'a ba wannan ba baki isa da wannan ba ki sanya mata muraƙabar Allah a zuciya duk inda kika shiga Allah yana kallon ki Allah yana tare da ki Allah yana rubuta abin da kike aikatawa ni dai nayi iya abin da zan yi na hana ki kaza na hana kaza na hana kaza don haka in kin fita in kin yi ga Allah nan yana kallon ki na bacci da Allah sa musu muraqabar Allah a cikin zuciya shi yasa duk wanda yake dauko muraqabar kanshi yasa a zuciyar ƴaƴan shi akwai lokacin da za su wuce wannan matakin sai ai dai inda kuka shiga ina sane ai duk abinda kuka yi ina ana faɗa mun Randa suka gane ƙarya kike yi shi kenan ƙimar ki ta zube sannan kuma wannan abin da kike faɗa ya zama shirme ba abin da zai yi tasiri a kansu sun gane ma ashe ba ma kya sani cewa da kika yi kina sani cewa da kai duk inda suka shiga kana sani ashe ƙarya kake yi ma ba da gaske ba ne. amma sa musu Allah a cikin zuciya cewa duk inda kuka shiga Allah yana tare da ku wannan abin ba ni na hana ba Allah ne ya hana don haka in kun saba ma Allah ku da Allah Allah yana kallon ku nemo ayoyi da suke maganar muraqabar Allah suke maganar Allah tarayyar Allah da bayi ka cusa musu a cikin zukatansu su yadda da wannan su gamsu sai su je za su yi abu saboda baka nan ko baka nan amma sai su tuna Allah sai su bari su ki aikatawa amma in suka je in ba Allah bane a ransu in suka je za su yi abu suna jin tsoro an ce ana ganin su duk inda suke in suka samu suka boye a wani wuri suka tabbatar cewa nan fa ba mai ganin mu shikenan sai su aikata abin da suke so amma in Allah aka sa musu ba to wannan ba zai yiwu su keta wannan alfarmar ba duk inda suka shiga suna jin tsoron Allah suna ganin girman Allah sun san Allah yana kallon su yana tare da su wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah a gina musu wannan duk inda kuka shiga Allah yana tare da ku kuma ranar al'iyama zai zo ya tsayar da ku ya ba ku labarin abin da kuka aikata ta wannan zai taimaka wurin gina tarbiyyar su. wannan shine asasi na biyar daga cikin asasi na dina tarbiyyar yaya na shida sai sai ya bunayya aqimis sala ya kai dana ka tsayi da sallah bayan aqida ta samu tauhidi ya samu a zuciyar yaro ya bunayya la tushrik billah sannan ya san kimar iyayen shi ya san suwa yake koyi da su wata bi sabila man anaba ilai in zai sa kaya ya san irin na suwa ya kamata ya koya ya sa idan zai ci abinci ya san suwa zai yi koyi da su wurin cin abinci amma in ka bar ƴaƴanka suna koyi da kowa baka da wata bi sabila man anaba ilai sannan ya san Allah yana tare da shi a duk inda yake to daga nan sai maganar sallah shi yasa wannan matakin yake nuna wa'ancan abubuwan da aka lissafa a baya ana so ɗa ya jini a kansu tun kafin ya hau ya kai shekara bakwai ya jini a kansu domin daga lokacin da za a zo umarni da sallah in ya kai shekara nawa ne manzo Allah ya ce ku umarci 'ya'yanku da yin sallah in suka kai shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashirin in sun kai shekara goma ba su sallah ba a dake su kenan yanzu wayancan abubuwan guda shida ko guda biyar na baya ana so su gina a kansu ne tun kafin su kai matakin umarni da yin sallah shi ya sa a nan sai aka zo aka ce ya bunayya ya ƙimis sala abu na shi da aka ce ya kai ɗana ka tsayi da sallah ai mun san me ake nufi da tsayi da sallah ko ba sai waye ya kai ɗana ka yi sallah ba yin sallah daban tsayi da sallah daban tsayi da sallah shine yin sallah akan lokacinta da kuma yin sallah kamar yadda aka ce ayi wannan shine iqamis sala shine tsayi da sallah yin sallah kuma wannan shine kawai kai sallah kai ta yin sallah shi yasa a qur'ani ba ma ji Allah yana cewa ku yi sallah ku yi sallah sai dai a ce ku tsayi da sallah ku tsayi da sallah ma'ana ba a yin ta sai lokacin da aka ce ayi yayi sannan kuma ba a yin ta sai yadda manzan Allah ya koyar ya ce a yi shi ne ma'anar ya bunayya a ƙimis ya kai ɗana ka tsayi da sallah to wannan yana daga cikin abin da ake so a gina yaro a kai a tarbiyyantar da yaro akan yin sallah da son sallah ɗin duk lokacin da lokacin sallah ya a tayar da shi ya sallah a nuna mai lokacin sallah ya yi yaro ya gina a kan wannan ɗabi'a ya gina akan wannan halin sai zama ya taso akan sallah ta zama jiki a tattare da shi ba wai sai ya girma sannan a zo a ce za a koya mai sallah za a tirsasa shi ya sallah baya son sallah ba shi yasa duk wanda baya son sallah zaka samu akwai inda aka samu matsala a baya kafin lokacin yin sallar shi ya zo kin bar su suna zama a gida su yi abin da suka ga dama su kwanta lokacin da suka ga dama su tashi lokacin da suka ga dama sai kuma lokacin yayi ki so ce dole za ki canza su daga wannan yanayin ko kuma dole za ka canza su daga wannan yanayin wanda suka tashi kusan shekara goma sha biyar ko ashirin a kai a ce a rana ɗaya ka canza su shi yasa dole sai mutum ya zo ya ta kuka 'ya'yan shi ba sa son sallah a taya shi addu'a yara sun kan gare sallah bata dame su ba a'a ke ce asali sallar ba ta dame ki ba ba ki sa ta a asalin wajibi na asasi na tarbiyya ba kika jino su a kai tun suna ƙanana shi yasa da suka girma ba za su tankwara a yadda ake bukata ba da aka yabu na ya aqimis sala a tarbiyyantar da yaro akan yin sallah da san sallah ɗin da kuma a koyar da shi ma yadda ake yin sallah ya gani a aikace ya ga a gidansu lokacin sallah na yi kowa ya tashi ya fatsama ya tafi harkar sallah alwala ana ta shiri sallah za a yi to duk wanda ya saba da wannan shi ma a haka zai tashi amma ya tashi a gidan da yan an yi lokacin sallah yayi wancan ya tafi ya je yayi sallah can an jima wannan ni ma dai kai bari in zo in yi sallan nan bari in karasa ni ma sallah ba har yanzu ban yi ba an taso a haka a irin wannan gidan to haka zai taso shi ma haka zai ɗauki sallar da ana buƙatar a gina shi akan wannan asasin a kwaɗaitar da shi a nuna mai mahimmancin sallar da kuma matsayinta a addinin musulunci asasi na bakwai wanda za a gina su akan akan tarbiyya akan wannan shine wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar yace ya dana aqimis sala ka tsai da sallah wa amur bil ma'ruf wa nha anil munkar ka rinka umarni da kyawawan ayyuka ka rinka hani dangane da munanan ayyuka umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki me yasa aka kawo wannan gabar yanzu mana a baya yanzu ƴaƴanka ko ƴaƴanki san cika kenan sun samu tauhidi sun samu mu'amala da iyaye kyakkyawa sun samu bin hanyar mutanen kirki na kwarai sun samu tsayi da sallah yan sun zama kammalallin mutane sun zama cikakku idan mutum ya cika saura ne saura ƙoƙarin kuma ya cika wani ƙoƙarin shi ma ya zai ya ɗora wani akan wannan hanya ta kwarai sai ya zo shi yasa sai aka ce wa'amur bil ma'ruf wanha anil munkar a gina yaro akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki a koya mai ya gane cewa wannan abin kyakkyawa ne wannan abin mummuna ne in ya ga mutum yayi abin da bai kamata ba yace ce ba kyau kaza hatta iyayen in yaro ya gina akan wannan an yi wani abu zai ce mama fa an ce ba a makaranta an ce ba kyau fa yin kaza ko kuma an ce a makaranta fa yana da kyau a rinka yin kaza yana umarta da kyakkyawan aiki yana hana mummunan aiki ya zama kammalalle kuma yana ƙoƙarin kammala wasu yanzu ya zama amfani kenan a cikin al'umma yanzu a fara ganin tasirin shi a cikin al'umma ya fita daga matsayin ciko kawai na adadi domin akwai mutumin da shi ciko ne na irga an ce musulmi guda nawa ne a nan za a ce guda ɗari ne da wane da wane shi yana cikin adadin amma an kai cire wannan adadin bai da wani amfani a cikin al'umma irga ne shi kawai saboda ba zai iya amfanar da mutane ba ko da da amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar to amma mutum kammalalle wanda ya cika mutum musulmi to zai sifanci da wannan sifar shi yasa Allah duk a Qur'ani in ya tashi yaban al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yaban su ne da wannan sifa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun zama khayra ummatin ne saboda wannan sifa kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki aka zargi yahudawa aka la'ance su me yasa Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu saboda ba sa hani da mummunan aiki to ki gina ƴaƴanki ko ka gina ƴaƴanka akan wannan kyakkyawan ɗabi'ar na kyakkyawan hali in sun ga abu mai kyau su kwadaitar da mutane su aikata in sun ga mummunan aiki su kwadaitar da mutane akan a tsoratar da mutane akan aikata wannan mummunan aikin amma abin mamaki za ka iya samun gida gashi nan da mutane sun kai goma a cikin gidan amma ba mutum ɗaya mai amuru bil ma'arufi wa nahyu anil munkar a gidan da 'ya'yan da kowa ga 'ya'ya sama da goma a ciki amma ba wanda zai zo ya ga wani abu ana yi mara kyau ya zo ya ce wannan abin bai kamata ba a daina aikata kaza a gidan nan ba wanda zai zo da wani abu mai kyau na alkhairi ya zo gidan ya ce ya kamata a gidan nan na ji falalar kaza da kaza da haka ya kamata mu zo mu rinka aikata wannan abin a wannan gidan a samu mutum goma sun rayu an haife su a gida sun taso amma kuma ba wanda ya samu tarbiyyar amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar a cikin gidan wataƙila wani ma idan ya fara sai mutanen gidan su tsane shi a ce ya wani ai an zama ustaz da ya fara sai izgili a ustaz ko ustaziya yaushe aka shiga yaushe aka zama ustaziyan ne ce fa mai kaza da kaza ce ce zaki zo ki ce a rinka kaza ko a daina kaza izgilin mutanen gidan ma kawai sai ya hana mutum aikata wannan aikin da aka dole akwai buƙatar a tarbiyyantar da 'ya'ya akan wannan asasi na takwas ko na tara asasi na nawa ko ba a irgawa ne ya kamata a nuna wasu sai su lissafa mana daga farko yadda za mu gane inda ake irgawa na nawa ne aka tsaya na takwas asasi na takwas bayan ya ce wa bil ma'arufi wani nahy 'anil munkar sai ya ce wasbir alama asabak wasbir alama asabak asasi nan muhimmi shine ka yi haƙuri akan duk abin da ya same ka haƙuri shine asasin cin nasara a rayuwa duk wanda bai da haƙuri ba zai taɓa cin nasara a rayuwa ba a addini ko a al'amuran duniya ba a taɓa cin nasara ba haƙuri a ciki shi yasa ya gina shi a kan wannan ƙa'idar na cewa wasbir alama a asabaka ka yi haƙuri akan abin da ya same ka idan ka ce za ka rinƙa mutane umarni da kyakkyawan aiki kana hana su mummunan aiki ka kaɗe ka kaɗe domin ɗabi'ar mutane a ɗabi'ar mutane shi ne yuhibbuna salihin wala yuhibbuna Shi ne mutane suna son mutumin kirki in mutumin na ƙwarai ne za ka zo ba ruwanka da kowa kai na ƙwarai ne za ka ga mutane suna son ka amma daga sanda ka ce za ka zama muslih mai gyara mutane to daga lokacin kuma kai za ka fi kowa baƙin jini za a tsane ka Inda dai in an yi kaza za ka zo ka ce a bari ba kyau kaza bai kamata ba ko kuma a yi kaza shi ne abin da ya dace to daga lokacin kuma wannan ƙaunar da soyayya za ta rushe da mutane mutumin kirki kawai suke so ya kirkin shi shi kaɗai a karan kanshi amma kada ya zo ya ce zai shiga ya mai da wani ya zama mutumin kirki to dole sai mutum ya yi haƙuri biyar alama asaba haka kuma duk al'amari na biyayya da za ka yi akwai wanda Allah zai jarrabe shi da iyayen su ne za su zama matsalar shi a rayuwa to dole sai ya yi haƙuri akwai wanda kuma za a jarrabe shi da 'ya'yan su ne za su zama matsalar shi a rayuwa sai ya yi haƙuri akwai wanda za a jarrabe shi da makwabta su ne matsalar shi a rayuwa sai ya yi haƙuri akwai wanda za a jarrabe shi da wurin aiki ko wurin kasuwancin shi kowa da irin jaraba wanda Allah yake yi mai ba wanda yake zama kawai alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al Allah bai barin mutane babu jarrabawa babu gwaji da haka sai an jarrabe ka da jarrabawa iri-iri da mai mutum zai ci jarabawa shine haƙuri shine haƙuri wani a gidan ne Allah zai jarrabe shi a wurin tarbiyyar yana ƙoƙarin sai ya tarbiyyantar da 'ya'yan tarbiyyar da ta dace kuma Allah ya jarrabe shi da mata wadda ita kuma rushe tarbiyyar take yi ko kuma ita tana iya ƙoƙarinta sai ta yi tarbiyyar da ta dace din Allah ya jarrabe ta da mijin da shi kuma rushe tarbiyyar yake yi ba abin da ya dame shi shi bai yadda a takura ma 'ya'yan shi ba shi bai yadda a shiga rayuwar 'ya'yan shi ba a basu su su yi abin da suke so to haka jarrabawar take to dole sai da haƙuri wasu biyar alama a sabar to tun da tasowa ka gina 'ya'yanka ko ki gina 'ya'yanki kan haƙuri a rayuwa su zama masu haƙuri kada su zama masu masifa da rigima da tashin hankali duk inda aka taɓo su a sai an taɓo ‘ya'yan wance an taɓo ‘ya'yan wane yawa ya taɓo gidan wane an san gidan nan gida ne na rashin haƙuri da rashin mutunci a ki gina ‘ya'yanki akan haƙuri a nuna musu falalar haƙuri da daraja haƙuri da matsayin da Allah ya tattara daga masu haƙuri inna ma yi waffa sabiru na ajirahun da gairi hisab da aka a tarbiyyantar da su akan wannan ai ta nuna musu haƙuri da mahimmancin shi idan aka ga yaro bai da haƙuri a cikin yara daga tasowar shi a mai da hankali a kan shi sai an mai da shi mai haƙuri kafin ya girma to wannan yana daga cikin asasi na tarbiyya asasi na tara asasi na tara na kusa da na ƙarshe kenan sai ce wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wala sa'ir khaddaka linnas kada ka rinka kauda kai ga mutane shine wala sa'ir khaddaka linnas tasirul khadd shine ka rinka juya musu gefen fuskarka me kenan ake nufi me wannan yake nunawa rashin kimanta mutane sai ya juya mai ƙeya mutum yana ma magana kama kalli ba ma ka kallon shi baka damu da shi ba wulakanta mutane da rashin ɗaukan mutane da kima to kada ka yi wannan wala tamshi fil ardi maraha kada kuma ka rinka tafiya da taƙama a bayan ƙasa me ke nan wannan girman kai da isa kada ka rinka wulaƙanta mutane kada ka rinka girman kai da isa tsakaninka da al'umma anan an dawo rayuwa a cikin society da mutum yake rayuwa a cikinsu a tarbiyyantar da shi akan yaya kamata ya mu'amalanci mutane duka wayancan abubuwan da aka faɗa a baya galibi a cikin gida ne da da rayuwar mutum to yanzu in ya fito waje zai yi mu'amala da mutane ya ya kamata yayi ka zama fuskar ka tana fuskantar mutane baka ka ma mutane kai ka zo ka wuce ta wurin mutane ka ɗauce kai saboda ba kada ka musu sallama kada ka musu magana a wala tu sa'ir khaddaka linnas ka zo kana tafiya kana taƙama kana nuna isa kai wane ne kai ɗan wane ne kai ka mallaki kaza kai kana da kaza a wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya da taƙama da isa a bayan ƙasa da ka in za ka yi tafiya ka yi tafiya wadda ta dace ka yi tafiya wadda babu nuna girman kai da isa a ciki to a tarbiyyantar da 'ya'ya akan wannan domin wani yaro tun yana ƙarami za ka ga in ya fito shi ba wanda ya isa da shi duk wani yaro da zai gani wannan ba sa'an shi ba ne wayannan ƴaƴan talakawa ne wayannan ƴaƴan kaza ne wayannan mu baban mu kaza ne haka yana ji ai baban shi kaza ne ko maman shi kaza ce haka yana ganin bai ma kamata ya kula wayannan ba haka zai taso tun yana karami yana kau da kai ga mutane yana watsi da mutane bai da tarbiyyar kyakkyawar mu'amala da mutane haka wannan yana daga cikin asasi wanda yake rushe tarbiyyar mutum sannan tafiya da takama da girman kai akwai yaran da tun suna ƙanana da ka fito kaga yadda suke tafiya akan hanya ka cewa wannan tafiya sai ta ne nuna isa da girman kai yana ganin kowa ba kowa ba ne, shi ne wani abu baya tafiya ta tawazu da ƙasƙantar da kai to a tarbiyyantar da su akan ya ake tafiya akan hanya in an fito titi ya ake fuskantar mutane ba a kau ɗauke ma mutane kai ba a kau da kai ga mutane ba a share mutane sannan kuma ba a tafiya ta isa da girman kai shine wala tamshi fil ardi marha sai ce inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ka sani Allah baya kaunar duk wani mai nuna isa mai nuna alfahari a cikin mutane Allah baya san shi shi yasa duk wanda ka gani yana tafiya ta takama da alfahari yana kau da kai ga mutane wannan abin tausayi ne a cikin mutane saboda kana so ka nuna cewa ga wani kana ganin wanda Allah baya so kana ganin wanda Allah baya so a idanka to ki guji ki tarbiyantar da 'ya'yanki su rinka fitowa a matsayin waɗanda Allah baya so baya kauna shine su fito da sifar wulakanta mutane da rashin ganin girman mutane da kuma tafiya ta takama da girman kai akan hanya to wannan alama sai ta cewa Allah baya kaunar wayannan ƴaƴan da haka tarbiyyar ki ta zama tarbiyyar banza mara amfani kin gama wahala kin ciyar da su kin yi kaya da dinki wataƙila ma kuɗin da kika kashe kika yi musu dinki shi yasa suke jin cewa su wasu ne to amma kuma Allah baya son su baya kaunar su inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur wannan ita ce gaba ta tara da ya kamata a tarbiyyantar da 'ya'ya akai a iyaye su rinka sa ido a kan yayansu duk wanda aka ga alamar girman kai da rashin mutunta mutane a tattare da shi to a mai da hankali a kan shi a gyara mai wannan ɗabi'ar a seta shi saboda kada ya shiga cikin waɗanda Allah baya so duk wanda Allah baya so kuwa to wannan ya halata duniya da lahira sannan asasi na goma na ƙarshe sai ce waqsud fi mashik min sautik inna ankara al-aswati la sautul ya ce ya kai ɗana idan za ka yi tafiya waƙusud fi mashrik a can an yi maganar masu tafiya ta taƙama to ya ya kamata mutum ya yi tafiyar idan zai yi sai sai waƙusud fi karin ka zama tafiyar ka ta zama tsaka-tsakiya shi ne alƙasdu ƙasdul umuri a wasatuhu abinda yake tsaka-tsakiya shi ne waƙusud fi mashrik in za ka yi tafiya ka rinka tsaka-tsakiya don wani shi ba girman kan yake da shi ba ba komai ba amma idan ya fito yana tafiya sai ka mai sannu ka ɗauka mara lafiya ne shi ba shi da lafiya yana tafiya yana laƙai-laƙai ya tsugunar da kai wai duk ƙawa ne wannan da tsoron Allah wannan ba ƙawa ba ne ba tsoron Allah ba wannan tafiya tsaka-tsakiya ake yi a ganka a ga mai lafiya a ganka a ga lafiyayye wanda Allah ya mai ni'ima da haka ba a yadda ka zo kana tafiya bagazan-bagazan ko kina tafiya bagazan-bagazan a titi kamar taɓaɓɓa ba ba a yadda kuma ki zo kina tafiya ko kana tafiya kamar mara lafiya ba shine waqsud fi mashi ka tsaya a tsakiya ka tsaya a tsakiya kana tafiyar lafiyayyu kuma baka tafiyar mahaukata baka tafiyar marasa lafiya tafiyar ka ta lafiyayye ne to wannan shine tafiya tsaka tsakiya maza suna yi mata suna yi ya fito yana tafiya sai ka ce wani ɗan daudu wannan babu ƙasudu a ciki ka yi tafiya kamar mutum ko kuma ya fito yana tafiya kamar wanda ake bi a guje kamar an biyo shi yana tafiya bagazan-bagazan ba natsuwa a ciki kwata-kwata kullum ka gan shi yadda ka san irin wanda aka ce mai gashi nan zai yi tafiya mota za ta tashi ta bashi a haka yake tafiya yana tafi assalamu alaikum a guje a gurguje a gurguje wannan babu natsuwa a ciki to duka wayannan abin zargi ne to haka ita ma mace kaga mace ta fito tana tafiya tana rangwada tana karairaya akan titi wannan babu kasdo a cikin wannan tafiyar ko kuma ta fito tana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa wannan babu kasdo da haka ta tsaya a tsakiya waqsud fi mashi ka tsaya tsaka tsakiya a tafiyarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana tafiya tafiya yake yi tafiya ta gaske a wata riwayar hadisin yake cewa fa ka annama ka annama yanhadiru min jabal kamar manzon Allah yana gangarowa daga sama ne in yana tafiya tafiya shi kaman gangarowa yake daga sama idan mutum yana gangarowa daga sama za a ga wannan tafiyar laƙai-laƙai a jikin shi kamar mara lafiya ba za a gani ba sannan ba za a ga gudu sauri-sauri da yawa ba saboda kada gudun mutum ya kifa ya zame a'a za a ga tafiya ce ita ba sauri ba ita kuma ba laƙai-laƙai ba to haka yake tafiya tsaka-tsakiya haka ake buƙatar a tarbiyyantar da yaro a wurin tafiya amma za ka samu wani uban ma bai sanya tafiyar 'ya'yan shi take a hanya ba wata uwar ba ta sanya tafiyar 'ya'yanta take a hanya ba wannan kawai ya isa ka fito wata rana ka bi su a baya ka gaya suke tafiya saboda ka seta musu yanda ake tafiya ka gyara musu ya ya kamata su rinka tafiya da aka wannan a titi kenan an fito sannan abu na biyu waghdud min sautin, ka sauke sautinka ka rage bolum ɗinka kada ya zama an zo magana magana ka kawai ake ji sautinka ake ji duk inda aka zo akwai wanda duk inda ya zo wuri to fa sai an gane akwai wani a wurin akwai wanda duk inda ta je ana zama ana zaune za a ce wance ta zo ba fa ganinta aka yi ba daga makwabta can za a jiyo cewa yanzu wancan ta zo gidan wanci saboda me saboda sautinta to wannan babu tarbiyya a ciki ana buƙatar sauti ya zama tsaka-tsakiya duk wanda za ka yi magana da su a ƙa'idar magana a sauti madaidaici shine ka ji yadda waɗanda kake magana da su amma akwai wanda zai yi magana bayan ya ji yadda wanda yake magana da su duk wanda yake kusa da wurin masu ya ji me ake yi akwai wanda su asali Allah ya halicce su a haka wannan ba matsala ba ne sai su rinka ƙoƙarin saukewa haka Allah ya halicci sautinsu da ƙarfi ba sa iya ba sa iya control ɗin sautin wannan kuma illa ne matsala ne sai su nemi ya za su su gyara amma sauti da ake bukata ana bukatar sauti ya zama matsakaici daidai wa daidai in kana magana da mutum kai da shi anan ya zama shi kake jiyarwa Abubakar da Umar radiyallahu ma. kamar yadda mai riwaya yake cewa idan suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in suna yi ma manzon Allah magana wanda yake gefe a zaune a majalisin baya jin abin da suke magana da manzon Allah saboda shi suke jiyarwa amma ya zama kai kana alfahari da daga murya ko kina alfahari da daga murya ke ji inda kika je ai mu ba ma shiru ai mu ba a sirri da mu ai mu kaza wannan ai shirme ne aibanta kanki kike yi ko aibanta kanka kake yi shi yasa da ya tashi sai sifanta wannan da wata mummunar sifa da yace waqsul fi mashika waghdur min sauti sai yace me inna ankara al-aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki ma'ana me ake so a faɗa mana anan kenan idan kai mai daga sauti ne ke kai mai daga sauti ce kina jin cewa wani abu ne to salaf ɗinki da kike koyi da shi shine jaki jaki shine abin koyinki a wannan babin ka mafi munin sifa kenan a ce ka ɗauko wata sifa ta jaki shine abin kwaikwayonka in an ce waye ka na kwarai akan wannan ɗabi'ar da ka ɗabi'anci da kai da shi sai ce me jaki shi yasa aka ce inna ankaral aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki shi yasa eh, malamai suke cewa inda a ce daga sautin da magana da ƙarfi da daga murya inda a ce ɗabi'a ce mai kyau to da Allah bai keɓanta jaki da wannan ɗabi'ar ba shi yasa gayar mai daga sauti gayar abin da zai iya yi shine ya ce yau ya kamo jaki shine ƙololuwar madukar inda yake so ya kai ya ce yau ya kawo jaki jaki ne dai duk inda ya zo in zai yi kuka sai an san akwai shi sai ya kai kilomita ɗaya ko ana jiyo shi to a gayar abin da za a yi a ce yau kin kamo jaki sai a tafa ko a tafa mata ta yi ƙoƙari da aka ɗaga sauti al'ada ce wadda take ta jaki ba al'ada ba ce wadda take ta mutum sai idan kin sami yara ko ka sami ƴaƴanka ka gane cewa wani in zai yi magana ɗaga sauti ne da shi bai iya magana a hankali daga nan sai a fara tarbiyyar shi dai inda ya ɗaga sauti a ce a ya yi sama yi ƙasa a ta seta shi har sai ya zama wanda zai iya magana a daidai da daidai shi yasa za samu wasu gidajen in ka je sai ka rayu a kusa da su sama da shekara ɗaya baka taba jin me yake faruwa a cikin dakunan ba kuma da ƴaƴan da komai a ciki amma kuma wasu gidajen in ka je minti ɗaya ko minti biyu duk abin da yake cikin gidan sai ka sani saboda duk wanda zai yi magana babu sai a magana wani gidan wani ya je wani gidan ce kafin a kawo ya je bakunta wani gida ce kafin a kawo mai abinci na bako da za a kawo mai duk abin da za a kawo ya sani wannan yaron daga ya ce mama ba a sa kula shinkafa ba wannan kawo kaza wannan eh, abin nan zoben bai yi sanyi ba duk abin da ake yi a cikin gidan ya ji ya gama duk abin da za a kawo yanzu ya gama ji saboda babu control din sauti a gidan gaba daya ba tarbiyyantar da su a wannan tsarin ba to haka za su je duk inda za su je in suka je gidan miji aka aurar da su a ɗakin mijinsu duk abin da yake faruwa tsakaninsu da miji ana ji a waje makwabta na ji makwabtan ɗakunan suna ji yau an yi faɗa yau an shirya yau zaman lafiya suke duk an sani saboda me saboda kawai tarbiyyar sauti da aka samu matsala a kanta amma in ba aka samu wannan matsalar ba sai ka ga asiri a rufe a yi faɗan a shirya a gyara a yi komai ba wanda ya san me aka yi to yannan asasin su ne za mu iya ɗauka guda goma a cikin ƙistar lukmanul hakim dangane da gina tarbiyyar 'ya'yanmu haka duk wanda ya lizimci waɗannan to insha Allah zai samu inganta tarbiyyar 'ya'ya musamman 'ya'ya mata sai ya samu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisai suka gabata wannan shine gaba ta <laughs> lokaci ya ga wannan shine gaba ta farko daga cikin gabobi guda hudu da haka dole ina gani dole mu kulle shi mu kulle shi anan in Allah madaukakin sarki ya samu an samu wani lokaci nan gaba sai mu zo mu ƙarasa waɗannan gaɓoɓin guda hudu inda na ce mun kasa abin gida biyu mace kafin aure da mace bayan aure mace kafin aure tana da gaɓoɓi guda biyu bayan aure tana da gaɓoɓi guda biyu kafin aure gaɓoɓi guda biyu gaɓa ta farko shine a matsayinta na 'ya shine yanzu abin da muka yi bayani a kan shi matsayin mace na 'ya da kuma haƙoƙinta da yake kan iyayenta da abin da ya kamata su kula da shi wurin tarbiyyantar da ita yanzu abin da ya rage mana a gaba ta a kashi na farko shine mace a matsayinta na ‘yar’uwa. uwa menene alaƙar yanuwa uwa da ‘yar’uwarsu uwarsu mace yayye da ƙanne? menene haƙƙin shari'a da ya ɗora musu dangane da kulawa da mace da matsayinta sannan mu shiga ɓangare na biyu bayan ta zama mata a matsayinta na mata menene haƙoƙinta da kuma darajar da Allah ya bata sannan kuma ɓangare na biyu bayan ta zama uwa ita kuma a nan a matsayinta na mata ɗin in ta zama uwa menene haƙoƙinta da darajar da shari'ar musulunci ta bata wannan zai nuna mana irin kulawa da shari'a ta ba mace wanda babu wani wuri a wani addini ko a wata al'ada ko a wata ƙungiya wanda mutum zai iya samun irin wannan kulawar da shari'ar musulunci ta baiwa mace da aka dole za mu kwana a wannan gabar insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya sa wani lokaci mun samu wata fursar sai a dora daga inda aka tsaya wallahu a'lam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa